sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku na Sani zan gabatar. Shirin namu na wannan mako zai ba da hankali ne akan yadda Najeriya ta kasance a kan gaba a fagen noman masara a ɗaukacin yankin yammacin Afirka inda kasar ke samar da sama da kashe 48 na masarar da ake nomawa a yankin mafi yawan masarar da ake nomawa a kasar na fitowa ne daga yankin arewacin kasar musamman jihohin bauchi kaduna borno niger da taraba da kuma wasu 'yan kalilan ɗin jihohin kudu maso yammacin kasar an kai matsayin da manoma a tarayyar najeriya na iya noma tan miliyan goma sha biyu a duk shekara na masara lamarin da ya sanya Najeriya ta kasance ta biyu a nahiyar Afirka a fagen noman masarar. Duk da wannan suna da ƙasar ta Najeriya ta yi cikin shekarun baya a wannan fanni, an samu koma baya matuƙa a sakamakon dalilai daban-daban. Ƙwararre a fannin ilimin noman zamani kuma malami a jami'ar ATBU da ke Baucin Najeriya, Dr. Sabo Umar Muhammad ya bayyana waɗannan dalilai kamar haka. Tabbas ah, yabanyan da ake samu a wajen noman masara ya ja da baya sosai saboda na farko kaga yawan jama'a sun karu to tun da jama'a suka karu to kaga wajen noma ma kuma da ake bukata a yi shi ma ya karu to sai kasance da ana hikima irin shifting cultivation din nan to sai zama yanzu saboda yawan jama'a ba a yi an koma a duk shekara da shekaru mutum na yana noma wannan gona to yau da kullum din nan sinadaran da take ci ita masara a wajen shi manomin bai iya kuma ba ta takin zamani wanda zai wadatar da ita a wannan waje shi ne sa ya kawo ya banyan kowane shekara yana ja da baya yana ja da baya menene matakin da ya kamata a ce hukumomi sun dauka da su kansu manoma din wajen dawo da kima da kuma matsayin filayen gonakin da ake noma ita masara to gaskiya abin da ya kamata ce manoma sun yi shine yanzu mafi sauki saboda yanzu ga yanda rayuwa ta yi wahala ta yi tsada takin da ake bukata manomi ya bayar don ya samu yabanya mai kyau wanda ya dace ba zai iya sayan wannan taki ba to muna ba manoma shawara su koma amfani da juji sai su zuba shi a gonar zai kara karfin wannan ƙasa wajen samun yabanya misali a takaice inda an ce an ce maka kasa buhu shida na takin zamani a gona to in haka samu kasa sa abin juji to insha Allah za ka samu sauki ko da kasa sa uh, abin nan 1000 kg alis yana ba da 1.5 1.3 something abin nan na takin zamani to kaga ya rage maka yawan takin zamanin da mutum zai yi amfani da shi sai ka yi in shida ne ka sa takin eh, juji wadatacce to sai ka sa uku wannan to insha Allah za ka samu yabanya mai kyau sai dai kuma wani ƙari muna fuskantar drought wato fari kenan eh, fari kenan wannan farin to shi ma ɗaya daga ciki muna ga manoma ya duba irin da zai sa wanda zai nuna da wuri sannan kuma ya samu ya samu sawdust ko buntin shinkafa ya gauraya shi a cikin ƙasansa to insha Allah shi ma zai rage mai yawan zai rage mai abin nan zai rike moisture na wannan ƙasar a wannan lokaci. Bukatar masara na karuwa a cikin al'umma a sakamakon karuwar hanyoyin da ake sarrafa masarar. Sai dai kuma har zancen nan mafiya yawan manoman masara a arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni, wato noman dukawa da fartanya a madadin amfani da na'urori na zamani tare da fasahar zamani masu sauƙaƙa ayyuka. A nasu ɓangaren manoman masara a jihohin ƙasar na kokawa ne kan rashin samun tallafin bunƙasa aikin nasu, yayin da a gefe guda kuma hukumomin ƙasar ke cire maƙudan kuɗi a duk shekara da sunan bunƙasa aikin noma. Da farko, ga bayanan da Alhaji Isa Garba Rabi'u tare da Alhaji Zubairu Muhammad Burga manyan manoman masara a jihar Bauchi suka yi mana. Alal hakika matsaloli wato ba ma masara kare ba ma musamman masara akwai abubuwa da dama da suka kawo wannan nakaso na rashin ci gaban samun amfanin masara wadda dama aka san jihar Bauchi da shi. Misali, kamar sha'ani na canjin yanayi ita masara tana son ruwa daidai gwargwado to an zo an samu matsaloli na ɗauke ruwa wani lokaci a ɗauke ruwa lokaci ta kuma masara ba ta son irin wannan tana son stable eh, ruwa ɗaya wato kuma sannan na biyu musamman taimakon da gwamnati ya kamata su baya ya yi baya ba kaɗan ba taimako ya yi baya kungiya za ka ga kungiyoyin manoma za a ba da kayayyaki ko na masara ko na maimakon a ba wa manoman da ya kamata su yi to ba su ne suke ba sai a ba wasu ko a je a sayar da kaya wato dai abin gun da ya kamata kaya su tafi ba wurin suke tafiya ba wannan shine gaskiyar magana ina mafita kenan yanzu a mafita shine a gwamnati ta taimaka wa manoma na masara in ana so a dawo da wannan abin da aka san jihar Bauchi da shi. Ta wani fanni kenan wannan taimako? Ta taimaka wajen yanzu misali masu gudanar da malaman gona. Ba mu da malaman gona. Kowaye ya zama malamin gonan kansa kawai. taki ne an kawo za ka samu wani takin ba mai kyau ba ne in ka manomi ya saya zai je samu bai da amfani a gonarsa maganin feshi ne ba mai kyau ba ne don an san cewa an kakkama don bara ina jin gwamnati jihar bauchi ta ga irin wannan ta sa an haka na sai da wasu takuna taki taki wa'annan gaskiya in za a samu gyara akan wannan abu za a samu ci gaba kwarai da gaskiya abu gana aikin gwamnati na farko dai babban abin da ke kawo koma baya a noman masara shine rashin samun taimako daga gwamnati inda ana samun taimako daga gwamnati yadda ya kamata da manoma suna da himma yadda rayuwar su kasance inda za su noma masara gwargwadon hali a samu kuma isasshen abinci wanda ƙasa su wadata me kake nufi da rashin taimako ko tallafi daga bangaren hukumomi eh, abin da ke nufi anan shine na farko kayayyakin aikin noma da misali tractor wanda za ta yi musu kaftu ko kuma garman shanu wanda za a ba manoma ba shi su aiki da shi a maimakon tractor din sannan na biyu ingantaccen iri ana ce wani tana kawo ingantaccen iri daga masana'antar masara masu masu renon iri mai kyau don ana samun wannan shi ma daga abin da ke taimakawa sai na uku taki shi ne babban kuma don duk da zaka noma masara idan ba taki zaka aikin banza ne komi karfin wurin masara yana da bukatun taki yadda ya kamata to amma shekarun baya da manoma suna amfani da taki na gargajiya kuma abubuwansu suna tafiya yadda ya kamata me yasa ba za ku koma amfani da takin gargajiya ba a rage dogaro akan na gwamnati ita kwanakin ba da kake wannan magana din manoman ba su da yawa kamar na yanzu don lokacin nan kaɗan da suke noman masara daga baya ne aka gano masara na shi ne mafi muhimmanci ga dukkan mutane saboda sadaji abin da za su ci da su da iyalansu lokacin da mutane suka zo suka fahimci cewa jin um, noman abin da za a ci da iyali shine ne shi ala to sai ya zama sun ƙara buɗe gonaki kuma takin gargajiyan ba ya samu ma adadin da ya kamata ci sun zuba a gona har ya kai ga yadda masana za ta buƙaci abin da take samu tun da ka daɗe kana wannan harka yanzu misali a tambaye ka ce me manoma na najeriya suke bukata na gaggawa na tallafi na gaggawa me ya kamata a ce uh, an musu abin da ya kamata a yi manoma tallafi na gaggawa shine na farko in ana son a yi yadda ya dace a ba su akwai jami'in gama kai a bi ta wajen waɗannan jami'in gama kai ɗin a samo manoman sai a ba su tallafin taki a farashi ƙayyadadde a kuma taimaka musu da tarakto wanda za ka musu aikin gonakinsu shi ma a farashi ƙayyadadde sannan kuma a samo musu akalla a faɗin wuri kan ƙasar hakimi guda haka a ci a samu malaman gona biyu ko uku wanda za su ga zagawa suna ba wa manoma ɗin shawarwari akai da za su yi noma ina ga ana samun irin waɗannan to zai taimaka wa manoma noma abin da ya kamata su noma a kowane lokaci a mahangar ƙwararru irin su alhaji abdulwahab tijjani tsohon jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar bauchi kuma mai sharhi akan harkokin noma da kuma alhaji zubairu muhammad burga manomin da ya kwashe sama da shekaru talatin yana noman masarar akwai dalilan da suka haddasa wannan koma baya da manoman ke fuskanta wasu daga cikin dalilan sun hada da kasancewa kan noman damuna da rashin sa himma a noman rani yana mai cewa da zarar an samu matsalar fari ko wata annoba sai ya zama babbar matsala da ke haifar da matukar koma baya a harkar noman masaran. To wani koma baya akwai dalilai da yawa. Na ɗaya zai yiwu irin ingantacce irin da manomi yake zuwa ya je ya nemo ba a samun ainihin irin ingantacce yanzu ana samun algus na biyu kuma yanayin yanayi shi manomi akasari yanzu ya kamata suna amfani da abin da shawarar ake bayarwa na batun muhalli daminan gashe da yake yakan kasance wasu sai ya zo tsakiya ya yanke kawai to mai ban in baka yi shuka da wuri ba can Eh, shukan ka yayi ciki zai yi ai bayan sai ruwa ya dauke to haka kun ka samu to haka samun haka ba za a samu yabanya mai kyau ba to wannan cikin kananan abubuwa alhamdulillah kuma yana cikin kananan abubuwan da zai kawo faɗin ah, shi amfanin gona da yawa abin da ya shafi manoma kenan da yawa bana an yi noman ba yi da wuri ba kuma ruwa zo ya yanke to kun da ruwa ya yanke kuma ga ba za a samu yabanya ba to me kamata a yi kenan to abin da kamata na farko a nemi ingantaccen iri wanda mai yi da wuri to amma samun wannan a samu shawaran masana akan aikin noma mai yi bana za su ba da shawara to in an ce to bana ga yanayin muhalli ana faɗa kuma a ga yin yanayi zai kasance bana to sai ka je kuma ka samu malamin gona ko kuma sanannu suka san kan akan to ina so in yi noma in yi shukan masara bana wani irin iri zan dauka akwai mai kwana 60 akwai mai kwana 70 da wani akwai mai kwana 110 to ka ga maka je kani ka je kasuwa kai ko je shago a bani a bani iri ka ka dauko mai kwana 120 tun ga damina yanzu kuma a cikin kwana 90 ko 70 ruwa dauki kaga kai kai asara na farko dai babban abin da ke kawo koma baya a noman masara shine rashin samun taimako daga gwamnati don inda ana samun taimako daga gwamnati yadda ya kamata da manoma suna da himma yadda rayuwarsu su kasance inda za su noma masara gulgudan hali a samu kuma isasshen abinci wanda kasa su wadata me kake nufi da rashin taimako ko tallafi daga bangaren hukumomi eh, abin da ke nufi a nan shine na farko kayayyakin aikin noma misali tractor wanda za ta yi musu kaftu ko kuma garman shanu wanda za a ba manoma shi su aiki da shi a maimakon tarakto din sannan na biyu ingantaccen iri ana ce wani tana kawo ingantaccen iri daga masana'antar masara masu renon iri mai kyau don ana samun wannan shi ma daga abin da ke taimakawa sai na uku taki shine babban kuma don duk da za ka masara idan ba taki za ka aikin banza ne komi karfin wurin masara yana da bukatun taki yadda ya kamata to amma shekarun baya da manoma suna amfani da taki na gargajiya kuma abubuwansu suna tafiya yadda ya kamata me yasa ba za ku koma amfani da takin gargajiya ba a rage dogaro akan na gwamnati to kwanakin ba da kake wannan magana din manoman ba su da yawa kamar na yanzu don lokacin nan kaɗan ne suke noman masaran daga baya ne aka gano amsar na shi ne mafi muhimmanci ga dukkan mutane saboda sadaji abin da za su ci da su da iyalansu lokacin da mutane suka suka fahimci cewa yin um, noman abin da za a ci da iyali shi ne mafi ala to sai zama sun ƙara buɗe gonaki kuma takin gargajiyan baya samu ma adadin da ya kamata ci sun zuba a gona har ya kai ga yadda masana za ta buƙaci abin da take samu tun da ka daɗe kana wannan harka yanzu misali a tambaye ka ce me manoma na najeriya suke bukata na gaggawa na tallafi na gaggawa me ya kamata a ce an musu abin da ya kamata a yi wa manoma tallafi na gaggawa shine na farko in ana son a yi yadda ya dace a ba su akwai jami'in gama kai a bi ta wajen waɗannan jami'in gama kai din a samo manoman sai a ba su tallafin taki a farashi ƙayyadadde a kuma taimaka musu da trakto wanda za ta musu aikin gonakinsu shi ma a farashi kayyadadde sannan kuma a samo musu akalla a faɗin wuri kan kasar hakimi guda haka a ci a samu malaman gona biyu ko uku wanda za su ga zagawa suna ba wa manoma ɗin shawarwari a kai da za su yi noma ina ga ana samun irin waɗannan to zai taimaka wa manoma noma abin da ya kamata su noma a kowane lokaci Shi kuwa Alhaji Inuwa Bello a nasa bangaren cewa yayi akwai abubuwa da manoman ya kamata su yi la'akari da su a yayin da suke noman na masara. Ruwan sama da muke samu a shekara eh, bai da tabbas. Da mukan san cewa wata kaza ne har ma akan yi tunanin daga ranar kaza na wata kaza zai zo kuma zai ɗauke lokaci kaza. To sai zamanto yanzu in ma an yi tunanin ga lokacin da ruwan da ya zo sai ga wasu mutanen suna eh, shakku ta wajen yin shakkun na shi sai ka samu ba a yi shuka a kan lokaci ba ana cikin kokarin gyara amfani sai ga ruwan ko a samu ko ya tsaya tsakiya ko kuma zuwa ƙarshe bai kai ba to ita masara tana son ruwa matuka in ruwa aka samu na kasar ruwa to lalle ba za ka samu amfani mai kyau ba ɗaya kenan na biyu sai kuma iri shi irin kansa gaskiya ana samun matsala wajen samun irinsa daidai da kamfanonin da suke zuwa sayarwar sa'in sukan coci manoma sai zo da sunan hybrid ne a wannan mai yi kwana 60 eh, ne a mai kwana kaza ne sai ka saya ka gani sai kaga cewa ba haka bane to ka gani akwai wannan nakasu to na ukunsu kuma shine taki masara na son taki masara matuka na son taki to wani sa'in sai manoma sun yi noman takin ba zai samu akan lokacin da ake bukatunsa ba to kaga shi kuma noma ɗan ƙa'ida ne in lokacin da ya kamata ka shuka baka shuka ba za ka samu matsala in lokacin da ya kamata ka masa noma baka yi masa noma ka gyara ka sa masa maganin ciyawa ba za ka samu matsala haka kuma taki lokacin da ya kamata ka yi applying taki in baka yi akan wannan lokacin ma to kana da matsala to waɗannan su ne kusan zance ginshikan kawo matsala tattare da noman masara akwai wasu da suke gani kuma kamar manufofi na gwamnati su sun taimaka wato policies na gwamnati sun taimaka wajen samun koma baya musamman kasancewar manoman da yake na gaskiya na zahiri taimakon da gwamnati take warewa baya gangarowa isa zuwa gare su musamman waɗanda suke cikin yankunan karkara wannan ma gaskiya ne amma kuma a ka lakanta shi ko da land preparation wato gyara gonan kafin ka fara aiki ko kuma sayan taki a eh, maganin kwari ko eh, maganin ciyawa ko kuma eh, taki yawanci da manoman kowa da kansa yake ba tunanin wani taimakon gwamnati sai gwamnati ce to zo za mu taimaka muku sai a ɗauki sunanka ka cika takardun kai komai amma ba za a baka kuɗin ba har har sai ya kusan girbi to ina kuɗin ya yi amfani ka gani ihu bayan hari kenan da za a baka kamar misali da a fara munan a arewa kuma nan kasar bauchi kusan a watan biyar duk wani shirye-shiryenka da abin da za ka fara yi na noman masara ya kamata na hannu to ba za a baka kuɗin nan ba sai wajen watan tara ko watan goma wani amfani kuɗin zai maka to shi yasa policy din yake da matsala wani sa'in kuma sai a bada waɗanda ba real manoman ba ne ba manoma na zahiri ba ne na bugi ne kawai sun yi ne don su samu kuɗi su kashe saboda kaga an ba da kuɗin an yi applying kuɗin a inda bai dace ba kaga policing gwamnati ma anan is affected to shi yasa lalle lalle wannan tsarin gwamnati na ba da su bashi da waye da tallafa manoman yake da matsala me ya kamata kenan a ganin ka ya kamata ce an yi don dawo da wannan matsayi da jihar Bauchi da arewacin Najeriya ma suke da shi a fannin noman masara na ɗaya dai tukunna in da a yi wannan eh, tsari na gwamnati dokokinta ta tabbatar cewa da gaske take yi kuma manoman kwarai da ta zaba menene manoman kwarai a je fisikali ya akwai malaman gona a je fisikali a ga gonanka hekta nawa kake da shi zai ci taki nawa zai ci maganin feshi nawa kuɗi nawa kake bukata na shirye-shiryen gona daga kaftu zuwa shuka da sauransu da sauransu kuma kuɗin nan a baka shi a kan lokaci yanzu alal misali muna watan uku a baka kuɗin ne yanzu ga watan uku wallahi in manomi na gaske ne da aka fara shirye shiryen to lokaci kaza zan yi sharan gona lokaci kaza zan yi kaftu in ruwa ya zo lokaci kaza zan fesa maganin na yi shuka zan fesa maganin kwari lokaci kaza zan yi applying taki na kuma takin ma na sami suna nan a ajiye na shirya kaga aka yi wannan kaga mataki na ɗaya kenan mataki na biyu manoman kansu yawa ana sakewa in kuɗin ya samu kar ka jira yanzu ma an yi sa'a meteorological unit masu kula da yanayin sararin samaniya suna gaya mana update wato 'a rana kaza yanzu har da cewa ma a local gaman na bauchi local gaman kaza ana tsammanin ruwan sama lokaci kaza ana tsammanin zai dauke lokaci kaza wanda da babu wannan bayanin kaga wannan zai taimaka wa manoma da mun samu wannan mu yi kokari mu yi amfani shekarar mu jira kar ka jira ruwa in ka jira ruwa to za ka kwana a tasha to in aka ɗan yi ƙoƙari aka inganta wa'annan aka kuma fara su akan lokaci ne na ga kamar da a samu ko ba a gama da matsalan noman masara a arewa za a rage Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin sashen Hausa na Radio France International da wakilanmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje tare da waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri. Naku, na Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.